بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka don ci gaba da karatu cikin littafin mu mai albarka mai suna riyadu salihin na imam abu zakariya yahya bin sharaf annawi rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ban manta ba satin da ya shuɗe mun karanta hadisin sama bin jundun wanda hadisi ne mai tsayi kuma muka yi fatan kowa zai duba nashi ne littafi kenan littafi zai daure karanta ko da su ne fatan allah ba da dama an cika wannan alkawari domin yayin da ka karanta litta karatu in an zo ma bayaninsa ba za ka shagaltu da karatu ba za ka shagaltu da bayani amma maka karanta ba za ka haɗa abu duka ko da aka ranar muka takaita a karanta shi yau kuma ba sai mun maimaita ba za mu shiga bayanin abin da ya kunsa kai tsaye da fatan Allah ya sa mu dace malai ce in ba ubanta ba dai muna cikin babu zammi bil wajhain wanda a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana wata doguwar kisa da ta haɗa gaba mun sau guda shida zuwa bakwai inda a cikinsu kuma akwai bayanai masu firgitarwa daga cikin hadda mahallin shayi da muke kai Allah ya sa mu dace قال يجوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita tambayar sahabbai kullum da safe in an haɗu a farfajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita tambayar su a kowanne ya mafarkin wani abu ana akwai wanda ya ga wani abu ba dan komai ba sai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi ilimin fassarar mafarki yayin da ka ga wani abu a farki ka faɗa da Allah ya zama alkhairi ga al'umma in annabi ya fassara shi la'alla ya zama wani alkhairi da al'umma suke kwaɗayin samun sa Allah ya nuna ma wani simana ne a baccinsa kamar yadda matsalan kiran sallah ta zo a bacci ne aka ga yadda ake kiran sallah matsalan lailatul qadri a bacci ne aka ga wannan da dai abubuwa makamantan waɗannan da sabai sun gaggani Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma wasu a bacci su kuma su gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah ya sanar da shi fassarar abin da suka gani za ka yake yawan tambayar kaga kenan ake ba wani abu ne da za ka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan badan ta yi ilimi ko ka zama malami ɗaliban ka in sun zo karatu ka cewa yi mafarki jiya kawai ka ji labarin mafarki ka yi a'a. a jin labarin mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kyautata zaton samun wani abu na addini musamman kamar lokacin da ya bayani yace shi mafarki juz'un ne min 75 juz'a min an-nubuwa mana wani yanki ne na kaso ta da wani abu na annabta idan annabta ta kan zo ta hanyar barci amma fa sai ga wanda ya san hakikalin yadda fassaran barcin yake ko abin da aka gani a barci yake haka sai na abubakar radiyallahu anhu shi ma yana daga cikin ilimin da Allah ya masa baiwa da shi ilimin fassara mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan tambayi sahabbai dan su ba shi labari fa yaqussu alaihi man sha Allah an yaquss wanda Allah ya so ya bada wani labari in ya gani zai faɗa wanda ko bai gani ba zai yi don ba a san sahabbai da ƙarya ba yau idan kai ne malamin ka ya samu tambayar ka me ka gani babu me ka gani gobe babu kin sai ka dan kuro wani abu ka faɗa Allah ya sauka wa annahu qala lana zata qatati wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe sabai na taruwa ne ya ya tambaye su kamar yadda ya saba kawai sai ya fara ba su naji mafarkin da ya gani don mafarkin da ya gani sauke ke da jamsa kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ba haka shi shi ba wani abu bane da aka ce dan zai zo masa da shi bal sako ne da Allah subhanahu ta'ala ya so ya nuna ya nuna da shi ya kuma sanar da al'ummarsa kamar yadda za mu ji insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce innahu atani al-lailata atiyan ke wasu mutane biyu sun zo mu shi ma a lokacin bai gane suwaye ba sai da aka so mata tafiyar ya gane mala'iku ne so da aka mala'iku ne guda biyu mala'ika jibra'il wa mika'il suka zo a annabi sallallahu alaihi wa sallam wa innahuma qala li da suka zo suka tare ni ina bacci sai suka ce min in balik ta ba annabawa ba irin bacci na ko baccin da domin annabawa ya tabbata cewa idanun na iya barci amma su ba sa barci shi yasa ji abin da za a gaya musu a barci suka iya gane shi baya rikitar da suka ce min tashi mu da bi wa in min talaqtu ma'ahuma sai na tashi na bi su wa inna ataina ala rajulin shi ne gaba na farko ataina ala rajulin mutajji'in muka zo muna cikin tafiya muka iski wani mutum a kwance wa iza akaru qa'imun alayhi bi satra ɗaya kuma yana tsaye a kan shi da wani katan dutse wa iza huwa yahwi bi satrati li ra'sihi shi wannan na tsaye mai ɗauke da dutsen ko kuma mai wanda ke jikin dutse domin dutsen yana da girma sosai wanda ba zai yi mutum ya rike shi a hannu ba wacce sakra katon dutse ne to sai yana tsaye kusa da shi kuma alaman yadda ya ce fa'iza ko ya auyi bin sarrafa lil aji sai a teka shi na kawai an tuno mutum yana gungumo wannan dutsen zuwa kan daidai tefin kan wannan da yake kwancen fa ya tlabu a sahu wannan dutsen sai fasa kan wannan da yake kwancen fa ya da hajji hajji hajjaru ha huna ba kamar mutum ne na gefen ka na abu dutsen wanda yake tsaye kuma na gefen dama a gunguro dutsen har ya zo ya bige kan wanda yake kwance ya tsallaka shi ya koma gefe shine fayyata dafdam wannan gunguran da yake yi sautinsa shine dafda mana yana gunguro wannan dutsen har ya fasa kan wancan ya kuma tsallaka gefe fayyata ba'ul hajjara fayyakulu shi wannan da yake jikin dutsen ya gunguro shi yayin da ya ya da cikin wancan ya tsallaka sai koma ya ɗauko dutsen koma ya sake kungo ya zaɗa cikin da yake fala yarji'u ilayhi hatta ya fi hara ra'suhu ma gana kan ya ɗauko dutsen ya dawo kan wancan da dutsen ya fasa sai ya sake dawowa normal kamar ba a fasa shi ba ya sake dawowa yadda yake sun ma a alaihi shi ma kuma ya sake kuma masa wannan dutsen ya sake fasa masa kai ya sake ɗauko kayan sai dawo haka suke ta yi dutsen bai gaji da masa kan bakan bai daina haɗuwa ba sannan kuma shi bai daina ba haka ne suka dinga yi fa an bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula qala qultu lahumu sai na cewa waɗannan guda biyu mala'iku guda biyu da ke tafa da ni subhanallah wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah in yayi mamaki tasbihi yake subhanallah sabanin mu muka yi mamaki sai mu mulmula ashar ko mu yi wata zance irin na magudanci da babu lada a cikinsa Allah ya kare mu ya ce ma ha zani sai ga mutane biyu ba ɗaya na kwance ɗaya na fasa kansa da dutse baya gajiya kuma ga shi zai koma domin haka Allah ya ga dama in ka auna sai ka tuna lahira ka tuna kuma wutar jahannama ka tuna yadda ake azabtar da yan wuta kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra to haka wannan kan duk lokacin da aka fasa shi sai ya dawo ya haɗe domin duk sanda azaba ta yi tsanani a abu sai ma ya daina jin azaba ba ma duk sanda azaban ke kan aka sake dawo da abin sabo sai sake yin sabuwar azaba haka Allah yake yi wa ɗan wuta haka Allah yake yi wa ashabul barzakh 'yan cikin samari haka kuma dai wannan labarin shi ma da wannan mutum yake faruwa wanda a ƙarshe kuma za mu ji me yasa ake masa haka din annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace wa'annan ba sai yana fasa kan daya kuma suna da yin wannan abu kuma su ba ne faru ne kwana ji sai mala'iku nan su sake cewa in falik in falik ana mu je kawai mu je kawai ana lokacin ka san wannan bai yi ba fanfalatna fa'adaina ala rajulin mustalqin li kafa fakara ta biyu kenan muka ci gaba da tafiya har muka ci wani mutum yana kwance a rigingine shi ne mustalqin li kafa yana kunce a rigingine bayan sana kasa idan sana kallon sama wa idza athara qa'imun alayhi bi kadlubin min hadid sai kuma ga sai a tsaye a kansa mana dai mutum biyu ne su ma sai na kunce wancan kunce sa ba faɗi a cikin ba amma wannan an faɗi a tashi da yana kunce ne a rigingine sai ga wani kuma tsaye a kansa bi kallumin min hadid kallu wani karfe ne dogo da makera suke amfani da shi ban san sunan da hauka ba amma amfanin wannan karfen gyara gaushi da kuma ciro gaushi daga wani kusa wani kusa eh? wai arab dek a wani ilimin ne sabon sai ga ɗaya ɗauke da arab dek don sati ne zuwa zan tambaye ka ne don mangon ya rubuta shi ba yana dauke da wannan karfe wa idza huwa ya'ti shi kai wakili sai zo ya samu gefen fuskar wannan da yake kwance a riginginan shirin shirka kuma sai ya soki gefen bakinsa shi ya kuma tunsa kenan a shirku shi ne jami'ul bam gefen baki sai ya soka masa wannan karfan ila kafahu sai ya kullo ta baya wa man irahu ila kafa sai ya zaro shi kuma sai ya soka mishi a hanci har sai ya zurgeya wa ainihu ila kafa Sai soka masa ido har sai ya zurgeya suka uku yake masa kenan da wannan karfe mai suna a rasai Yi wannan bala'i da azama da take faruwa ga wannan bawan Allah yake sun mai ta hawar ilar janibin asa ana duk lokacin da ya yi suka na ɗaya in yi tafi na biyu bun da aka soka na farkon sai ya sake haɗewa kuma kamar ba su ba in ya je na uku kan ya dawo na biyu shi ma ya haɗe yana gama na uku sai ya dawo na farkon yana gama na farkon ya je na biyu haka ne shi ma yake zai yi yace fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al awwal فما يخرج من ذلك الجانب حتى يصيح ذلك الجانب كما كان bai gama wannan bangaren sai wannan ya wanke ثم يعود عليه يداوي ساكي متى فيفعل مثل ما فعلت في المرة الأولى لما يميتات مريم بين فرقه قال قلت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يساكي تسبيه نما قايت كم ونن عذابا ليش قدينا يوحيا يقول ما هذا وين ننفع قال قال لي انطلق انطلق nan ma sai a ce masa mu je gaba mu je gaba na, muka yi gaba fa'adaina ala biblis jallu an yi gaba kuma an je gaba da sai aka samu wani abu kamar tulu kamar randa kasuwa ina ke ce mata sannu فأحسب أنه قال فإذا فيه da وأصوات kusa da مسدد nan sai yana jin wani galab kamar wato tafasar ruwa wani kulun haka da hayaniya wa aswa da muryoyi ko yana ji alamun wani bala'i na faruwa a ciki babbala na fihi sai muka leka tulun kuma ji annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗannan mutanen duk sun leka sun gani wa idza fihi rijalun wa nisa'un ura sai ga shi a ciki maza ne da mata rara a sunan babu ne wani wa iza ya yatihim la'abun min asfali minhu sai ga wani harshen wuta mana wani wuta da take ruwa ta kasan wannan randar ko wannan tukunyar tana kiri kuma tana tafasa fa iza ta'un zalika la'ab daw daw idan wannan zafin tafasan ya zo sai su rika ihu suna hayaniya قلت ما هؤلاء waɗannan kuma ba su waye kawala ni in tsalik in tsalik nan ma ce masa je gaba mu je gaba fa tsalakna fa ataina ala nahari gaba na hudu kenan sai muka zo wani kogi hasibtu annahu kana yaqul ahmar min dab wannan kogin yadda ka saba ganin ruwa ordinary na duniya wannan kuma ba haka yake ba ruwan cikin da ja ja ja ne ja sun kaman jini yace ahmaru min dam wa ila fil nahri rajulun sabi'un yasba a cikin rafin kuma sai ga wani mutum yana iyo yana wanka a cikin sa yana linkaya wa ila ala shafin nahri rajulun قد جمع عنده حجارة كثيرة a bakin kogin kuma sai ga wani mutum a zaune shi kuma ya tara wasu duwatsu duwatsu daidai jifa wanda za ka iya jifa da su shi wannan da yake iyo min yana nufo wannan da yake bakin kogin a zaune yana isowa wajen da zai yi fa ya zaru na kufa sai bude makinsa mana shi na ruwan sai ya buɗe bakinsa ba wai wanda ke bakin ruwan ba wannan mai iya da shi zai buɗe bakinsa shi kuma mai tare da zuwa sai da dutse fayar kumuhu hajaran ya je shi da dutse a cikin bakinsa fayar tsanku fayar ba yana jifarsa sai koma cikin ruwan ya ci gaba da iyo yana kokarin ya dawo kuma ya jiro ilayi har ya dawo kullum a raja ilayi da فغر له فألقمه hajar. lokacin da ya je dawo daga ya zo ba magana zai ba sai dai ya waje bakin da shi ko wannan ya jefa masa wannan duka kuntu da kuma ma hazan wala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce musu waɗannan kuma fa nan ma suka ce masa in tsare in tsare fantalakna فأتينا على رجل كريه للآخ wannan gaba na biyar ke sai muka zo wajen wani mutum mummuna ce gari hulmi'a mai munin gani ganin sa ba kyau auka akrahi ma an da ra'in rajulan mar'a yace ko kuma ka tsawara mafi munin mutum da kai ka taba gani sai ka da wannan da ake ba da labari فإذا عنده نار يخفها shi wannan mummunan mutum da aka nuno shi mai mummunan sifa mai mummunan kama a tare da shi kuma akwai wata wuta yana hura ta da yana hura wa ya tsa haula kuma yana kewaye yana duba ina ne mai kama mai hura da kuma wuta ta ci mama in kana hura ta wani gefe za ka bincike damuwarsa ya ga tana ci sosai ta ta'ajjab tana girma tana shiga sosai قلت لهما ما هذا وانا مسلم بشكما يجي مسا او دا بيت هنا مسلم دا يقدر احكي قال لي انطلق انطلق تجي مجيب جيدا مجيب فانطلقنا كنت تجمع فأتينا على روضة muhtammatin fiha min kulli launi mawdi'a wannan gaba na shida ke yake sai muka je wani lambu ko wani dausayi ana kiran sarauta wani dai alaman lambu ne mai ban sha'awa a cikinsa akwai buranni irin na damuna cike da musamman a cike suke وإذا بين ظهريه الروضة رجل طويل sai ga shi a cikin wannan lambu ga wani mutum mai tsayi la a a rara a tsohon tunan sama na kasa gano na kasa an goma kolin kansa a tsaye wana mutum ne mai tsayi sosai wa ila haula rasuli min akthari wildan sai ga shi a kewaye da mutum kuma a cikin lambun ga wasu yara ƙanana wanda ba su balaga ba na ƙananan yara wanda ba su balaga ba domin yaro ƙarami abin sha'awa Ko ya ga yaro ƙarami musamman an mai wanka an mai ado za ka yi zo cikin mutane kowa na so ya zo shi yasa daga cikin ni'imar aljanna ma Allah ya tanaji irin waɗannan yaran ba sa girma ba sa rabuwa wildanun mukallamu haka suke a aljanna ka yi wanda 'ya'yansa ma suka rasu ƙanana haka suke za su je su taru aljanna a haka yake min asali min dalin da mun tsar yake ban taba ganin yara kanana a tare a wuri da yawan da suke kamar yadda na ga waɗannan yaran a wajen wannan mutumin ba kuntu ma haza wa ma man haza ko ma haza wa ma haula dan wani wuri ne kuma waɗannan suwaye ƙwararri in intoli mu je gaba mu je gaba babbalar na muka ci gaban jiman da Allah sallallahu alaihi wasallama فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها sai muka je wajen wani dausayi shi ne dauha wani ne mai kyau mai ban ba wani shukoki a ciki wanda za su dame ka wuri ne dai mai ban sha'awa wannan shi ne gaba na bakwai gina ya ce bai taɓa ganin wuri mai girma da tudu da ban sha'awa wani ahsan da ban kaya irin wannan wajen ba ƙwararri لي ارقى فيها sai suka ce hau kan wannan dautin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau farda daina fiha kuma suka hau tare da shi ila madinatin mabniyatin suna zuwa sai suka ga kuma a cikin wannan wajen ga wani katon bene an gina shi ko wani gari ginan ne bayan sun hau sun yi tafiya bilabini zahab bulodin da aka yi ginin da ginin zinari wannan ne ke zuwa da kuma na azurfa daga ne sai azurfa su ne kulobin da aka yi wannan gini ba a daina mamal madina sai muka zo kofan wannan gari da muka hango fastaftahna muka nemi a buɗe mana muka yi sallama muka nemi izinin shiga fa buɗe halana ya ka bude mana saboda mai an san da zuwan mu kenan fadar naha na da ke sai muka shiga wannan gari fatalaqana rijalun shatrun min khalqihim ka ahsani ma an anta ra'i sai ga wasu mutane kuma rabin su kyawawa gurin sha'awa su suka dare mu yake ka tsawara wani abu mai kyau da ka gani ko wani mutum da ka taɓa gani mai kyau ya tuke ka suka sauwara shi da irin waɗannan mutane to rabin su kenan daga saman zuwa cibiyar kenan wa shatrun minhu ka aqbali ma anta ra'i rabin su kuma ba kan mafi munin abin da ka gani shakur yana iya zama daga sama zuwa ƙasa ko ya zama rabi gaba ɗaya mana gefen dama gaba ɗaya gefen dama lafiyar sa na kyakkyawa gefen hagu kuma mummuna ko daga sama zuwa kasa kyakkyawa daga kasa zuwa daga cibi daga tsakiya zuwa kasa kuma mummuna almuhim dai rabin su kyawawa rabin su munana ba na ɗaunu sai waɗannan mala'iku guda biyu suna ganin waɗannan mutanen sai suka ce musu izhabu fasaru fi zalika na sai suka ce musu ku je ku yi wanka ku fada cikin wancan kogi suke nuna musu wani kogi ka ce ku je ku fada fa idza huwa naharun muhtarifun yajri ka annama abu al-bahr bil bayan yace kawai sai an hango wani rafi da baya ganin shi suna nuna musu rafin da shi ma ya gani kuma ruwan cikin fari ne tas shi ne ce ka annama abu al-bahr bil bayan كأن ماءه أبيض محض shi farin abu ana iya ce masa abiyatun maha ko kuma ka ce abiyatun qani mana fari ne tas a ba. fa za a mu ba waka ofi suka je suka fada wannan ruwa suka yi wanka suka gama kuma rajau ilayya sai suka dawo inda muke قد ذهب ذلك السوء عنهم duk wannan munin kuma da za a yake na rabin jikinsu ya tafi sun zama kyawawa fasaru fi ahsani sura sai ga su sun dawo ke kyawawa da su domin sha'awa قال قال لي هذه جنة عدن wannan gida da ka gani wannan gari da ka zama zo wanda bulodinsa na dinari ne da azurfa ita ce aljanna da kake jin labari kake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha sai suka nuna mai wani gida can sama suka ce manziluka shine masaukinka fa sama barzani surudan sai na daga kaina kallon wannan abu da suka nuna masaukin nawa fa idza qasrun mithlu zabafatil bayda ciki na hango wani bene kamar wani gajimare ne falifol wani sha'awa arrababa shi ne gajimare a sa'a sabanin mai ruwa kuma na ji masa alkhairi in kika yi baki in zai yi ruwa ke amma fari an ɗauke ruwa gari ya yau yana ban iska da ban sha'awa ba ni sai suka ce mu هذا كمنزلك yake wancan shine masaukinka qultu lahuma barakallahu kuma. shi Allah ya muku albarka fazarani fa adkhula kare ne ki gama qala amma an wala yanzu kam ba halin shiga mana sai ka mutu kenan za ka shiga to baka mutu ba wa an anta dakhiluhu amma falallai za ka shigan kulkulau ma daga nan kuma sai dawo baya bayan an riga an kai ina an kai kwakwani an kai fitrar muta ba wani gudu za su je kuma bayan nan makurar kenan kamar ana nuna maka tafiya a rayuwa ƙarshen inda ake so a isa shirin a mutu a shiga aljanna ku an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna kuma an wuce da shi an nuna masa wasu abu da ban tsoro da ban samari da firgici da karshe aka isa inda ake so a kai shi daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yi ba abubuwan nan da ya gani me yana so ya san me ya haifar da su mutum na farko da ake gungura dutse Da fasa kansa da wanda zai zo ana soka masa karfe da wanda zai zo yana wanka a lafi ana jefa masa dutse da zai duk abin da muka karanta a baya annabi sallallahu su zama ya yi kwana da mu baya don ya ji waɗannan abubuwa na ba in ni ra'ayi فإني رأيت منذ الليلة عجبا لكني ba inda muka taso cikin daren nan na ga abubuwan mamaki kuma hada lalli ra'ayi aiki. gaya mun mana me abubuwan nan da na gani fassara mun su kuma bayanin su sai ya zama ilimi gare ni qala li amma ina sanukhbiruka yanzu kam za mu baka labari amma rajulul hawan. الذي أتيت عليه مثله رأسه بالحجر يتي متنا فرقو لك بني أنا قنقول إلى فتكزع فإنه الرجل الذي رجل يأكل القرآن فيقول gane matsayinsa mutum ne da Allah ya bashi alƙur'ani amma ya ce watsi da shi ya yi watsi da shi watsi da shi ta yaya ya yi sakanci har ya watse baya kansa da ya haddace yanzu babu komai a kansa ya manya watse ko kuma ya haddace yana nan amma baya aiki ne shi baya karantar da shi shi baya ba yanan watsi da alkur'ani in ma ka yi tsaye zama babu shi a kanka don babu wani abu mafi hatsari a rayuwa kamar alƙur'ani wajen haddace kan ka haddace shi aiki in ka haddace shi kuma aikin ya nuna domin kai ta ke waɗe damuwa na na wajen zai zama hujjatun alaika yau alƙiyama shi da kansa Allah zai ba shi dama ya yi magana ya rabu fulanun hafifani fa bayyani wanda ya haddace ni ya yi wasu ne ya yi sakaci wannan kuma ba wani abu ne da za ka buge ko ka ji daɗi daga kaji wannan da ya ka ce alhamdulillah ni da ba ba haɗu wannan yana nuna tsabar mutuwar zuciya kuma ga mai wannan tunani me kun yi na damu ya za a yi na haddace haddace kiyaye a shi zai murna ne ma bai ma haddace balle a samu wannan damuwa saboda haka wannan yana firgitar da duk wani makaranta alƙur'ani ya san amanar da take kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in ka tace qur'ani to fa'ahidu ka rika mai alƙawarin bibiyarsa in ya kuma mai saurin fita daga ka daga cikin abubuwan da ake haddacewa na ilimi to Allah ka kiyaye mu wa yanamu an salati maktuba bayan baya kiyaye alkur'ani sannan kuma baya sallah a kan lokaci yanamu alif salatu maktuba baya sallar farilla a kan lokaci zai kwanta ya bacci har zuba ta wuce zai kwanta ya bacci har a ta wuce duk salloli ko wuce shi baya yin su a kan lokaci ma'ana ga ilimi ga sakaci Allah ya kiyaye ni wannan mutum na farko ne yace wa amma rajulun ladhi ataita alayhi yusharru sharru shidquhu ila qafa wa mankiruhu ila qafa wa aynuhu ila qafa mutumin da kuma aka dauko wannan karfe da wuta me sunansa wanda ba wanda aka ɗauko wannan a rubutacce ake soka masa a kumatunsa da hancinsa da idansa fa hura rajulun yabdu min baitihi fa yasbiqu al-kasbata tablughu al-afaq shine mutumin da zai zo yanka ƙarya wa mutane ƙaryar nan sai ta je inda ta je a duniya ana za a ɗauki maganar a kai ma wani wani ma ya kai ma wani sai ta yi nisa a gano kuma duk ƙarya ne ba mafi muni kuma wanda zai shiga kafafun watsa labarai ke yanka kai da bai san ma iya ina za ta ba mutum nawa ne a siyasar nan za ka ya zo shi da kansa ya san ƙarya yake a bayanan da yake amma haka zai zai zauna yana yanka mutane karerai don kawai an bashi wani abu ya sa a aljihunsa duba wannan daula da ta nemi murkushewa ga baki daya manta agajin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba abin da baya da yanzu sai ga kamar ruwa aka ya ka ɗauki al'amarin Allah ke shi sa kullum in an ce ga yawa Allah kai sai ka rika hango girman abu shi kuma Allah subhanahu wata'ala inna ma'amuru idza arada shay'an gaskiya su zai gama da yanzu aka ce maka da me Allah ya gama da kullum sai da wani abu ne ba wani abu ba makami bane da me yake da ne zaka yawo kaga wannan kaga wannan ya san da shi ya gama da duniya baka taba tunanin da wannan za a gama da duniya an riga ka dangwala ya dangwala ya dangwala ya gaji ya wata kuma dole ya yarda ya wata wanda su suna da sun tara makami sun tara kaza sun tara kaza a yi hargitsi su kashe al'umma ta ce ba a nan da ba da ga manaka kita ka dogara da Allah sai ba ka mafita in ka dogara da kanka sai ba ka da kanka Allah ya mutu da kansu sai magani Allah ta ba mu shi goma ga Allah yake wa amma rajul wa amma rijal waɗanda aka zo aka same su fitannu maza da mata tsirara الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني جمعنا ذلك فزاد مات سواء أن كاما سوء وبع كاما سوء أن سبع أن سبع Allah ya gan su ba wani abu da ya koyan ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare wa amma rajul ladhi yake iyo alwafa mutum ya zo bakin gafa na bakin gafa wa yi yulqamu hijara ya je zai da dutse fa innahu akil riba wannan mai ce riba ke ɗan kasuwa ne mai cin riba shi ba ruwan da shi ne ya samu to sannan mu gane fa riba da ba riba da ba kuma riba an jaye wai da ba ta rikida ta zama riba to na wani zai zo ya ci riba a kayan da ya saya dubu ɗaya ya sayar da shi kusan dubu hamsin dubu ɗari ita wannan riba har ta kai riba yawan riba bai sa abu ya zama riba riba tana iya zama ya kankanuwa amma ta zama riba yaya ake gane riba wajen ƙara wa mutum kuɗi don ka ƙara masa lokaci ko mutum ya sai kayan ka ke cin da gobe zan biya ta an sai gobe ne gaskiya dubu ɗaya ne in ko yau ne ɗari biyar ne dan kawai ya kai gobe za ka ƙara ma kuɗi wannan shi ake cewa ba ƙara wa mutum kuɗi dan ka a masa lokacin da zai biya ka amma dan zuwa ta yawa wannan wani abu ne da cewa an marar jinin kari hurin mai الذي عند النار يحثها ويسعى حولها أما مسلم دكتني ميمون هلتا وما جدا موسى lura da wuta ya kunna ta ya hura ta ita ta kama sosai shi ne damuwarsa fa inna mali ba a su jahannam na mala'ikan da ake cewa mali mai lura da jahannam don haka mala'ikun da ke lura da wuta da lura da azabtar da bawa halittar su ma da bane da kafar su ba tausayi kamar mutum ne ya sifantu da rashin kunya da kusa ya ɗauko baƙin gilas da sa ya gaya maka ne no no sir mana ba mutum haka yi da suke azabtar da ba ba su san mutunci ba ba su san alheri ba abinda suka sani azabtarwa ko shi mala'ika majburun ne ala ma umira bihi ana san mala'ikan azaba to haka ake yin sa bai san rahama ba wana neman na rahama ko shi bai san azaba shi mala'ika an ce ga abin da kai za ka yi to bai sanin kishiyar wannan saboda haka wanda yake rahama bai san kyashi ba bai san guda ba sai gwada yi maka haka wanda yake azaba bai san tausayi ba balle dan sassan sama shi duk lokacin da kake ihu kake bala'i yake gane aikinsa a kyau saboda haka shi bai san tausayi ba shi sa a nan ma da aka nuno shi an faɗi yadda yake ga muni ga kuma abin da ya damu da shi kira ko yake ɗan wuta su suna zuwa kawai abin da zai tambaye su dama dama yake nan ya fi tun nabi duk bala a jiya ana nazirun bakar zabna saboda haka sai zo a shiga Allah ya gane mu yake wa amma rajulun tawilul ladhi fi rawda amma mutumin da ka gan shi a dausayin nan wanda ke cike da furanni masu ban sha'awa tare da yara ƙanana fa innahu ibrahim alaihi salam fa annabi ibrahim ne alaihi salam kuma annabi ya tabbatar mana cewa duk yaron da ya rasu yana karami akan kai makarantar annabi ibrahim alaihi salam a nan yake zaune har zuwa lokacin da za ta da alƙiyama a ce ku je ku shiga aljanna su ba mu ganin hisabi a lokacin wanda 'ya'yansa ƙanana suka rasu suna zuwa kofar aljanna za su ce yaro ba za mu shiga aljanna ba sai mun ga iyayen a lokacin za a ce shi iyayen su bi ba a ce ku nemo haka Allah zai mun san da cikin da iyayen suke su kawo Allah zai ce ku kun kun jannata bi abai na aljanna kuma iyayen nan har ma mu ne suke ce wa ulatu mushrikin ƴaƴan kafirai ba su ma ya za a yi su annabi ce har da su za su shiga aljanna amma su ba za a ce su kai nemo iyayen su shiga aljanna sai dai su shiga su haɗu da asfalin janna wanda muka yi bayanin su rijalun musallamu يتوأم الوجدان الذين حوله يا رزق الدنيا كويلة نبي إبراهيم فكل موجود مات على الفطرة يشنكيان يموت على الفطرة فلا كان الدين يموت كل مولود يولد على الفطرة بالتالي يا كان هيجيش لسان الله إن يموت يا موت دو النزل الله الله يا وفي رواية البرطاني ولد على الفطرة هو ذاك الجيش على الفطرة قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين يا رب الغيب كافرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين ثم لا كتب إلى الجنة وأما القوم الذين كانوا شر منهم حقل وشر منهم قبيح waɗannan mutane kuma da aka nuno su bayan sun riga sun hau addau'a sun je dab da aljanna sannan suka bayyana musu suna garansu rabinsu da kyau rabinsu munana فإنه قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا yake mutane ne da suka tafi da ayyuka rabi mai kyau rabi mummuna yau suna masallaci gobe suna kallon mol Jibu suna masallaci kun darasi gata kuma suna sinima haka ne suke tafi da ayyukan da fakiri ka fakira ji ba wasu ke ka jawo da ba wa hannu inda sun tafi da ayyuka wasu masu kyau wasu munana da shigar su wannan ruwa suka zama kyawawa mana Allah ya yafe fi to da ka sai wanke sai ya tsabtace su kuma wannan ma bai sa mai yin irin wannan aikin ya zaci cewa a shega ba kuma mu to da ka bari ci gaba kenan yau mu zo dana ci gobe mu je kallon mu shi mu je kallon mu za ta mu dawo Allah kullum su ake ka zama mai aikata alkhairi فاتجئوا الخيرات فيو يتفجأوا الخير وانا رواية فالقوية وانا إذا تبطي حتى الوصدات المبالغة إذا في رواية تلو أو أنت رواية كما تسمى من جنو ولا أبدا يعلم فأخرجاني إلى أرض مقدسة أنا أن أولا رواية يا فسر من إلى بكيش سوى وتكسام التركيب ثم ذكره وقال كيف لا يجيب من الأبار يجيب فانطلقنا إلى نسب مثل التنور sai muka je muka haɗu da wata tukunya kamar tulu take yace a'lahu bayyin saman sa a matsayin wa asfaluhu wasi' kasar da kuma da fadi ya kamar tunu kenan duk wanda ya san tunu a kauye ya san yadda yake amma da bai taba zuwa kauye ba kauyen ma yanzu sai ya yi zurfi sosai na kauye na kusa kusa sun canja tunu da jarkoki sun zama su ma yan zurfi haka ba ba jakuna da an kai su kudu sun cinye yanzu sai sai kudu shi ma a kauye ko mota ko mashin haka ne amma jakunan ma yanzu ba a cikin samu yana sifanta tulun waɗannan mata da maza da aka zane su a ciki yake da wannan da ta hunara ƙarƙashin da wuta ne take ci fa idan dafa'a irtafa'u idan wutan ta ci sosai sai su taso sama kamar kamar kumfa ke mun kamar ana ana ana dafa dan wake ko sai da ake dan wake in yanzu yana cikin da za ka yi kumfa sosai sai wani mai san ya ce ba sai dai to hatta gano an yakudu sai sun kusa fita ba za su ambaliyar to daga cikin tulun sai wutar da na guduwa fa ila kama da rajar Ya ma su ake tabbata su sama sun yi sama sai wutar da ya kasa kuma sai su dawo kasa وفيها رجال ونساء قرآن a cikin wannan وراء البيت hatta ataina ala laharin min dami kaga can ya ce ruwan sa launin sa jami'in su dam amma anan ya ce naharin min dam wakil na jini ne walam ya shi ba shi ruwa shi fihi rajulun qa'imun ala wasat nahar wa ala shatt an-nahar rajul a tsakiya tsakiyar kogin ga wani a gefe kuma ga wani wa bai da yadayin hijara shi na gefen hannunsa akwai duwatsu فأقبل الرجل الذي في النهر وتجدشين وانده تنكاروش فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر من سيفيه in ya nemi fita sai wannan na bakin kogi ya jefe shi da dutse ya mai da shi farar da ku haikuka ya mai da shi inda yake fa ja'ala kullama ja'al yakhruj ja'ala yarmi fi fihi bi adam da ya dawo zai jefe da dutse mai وفيها أتكوى النجوى إليه فصعد دي الشجرة سكحوا لي وتبشع فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها لو أنا أتفضى أجل أن يفسر أجل بشع يدوني كتابي تبقى من كتابي جوك منصرة فيها رجال لم أرى قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب أتيك أبي ماذا أبي سماري أبي الدعوة وفيها الذي رأيته يشق شقه فكذاب a waccan dai a tsaniya din a cikin da an fassara masa cewa wannan da ake tukansa da wannan karfe na makeri sunan rufafo kaza فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق wannan karyar za a ɗauka daga gare shi ana yada ta ana yada ta hatta kai inda ta kai fa yusna'u bihi ma ra'aita ila yawmil qiyamah haka za a yi ta masa hatta shi al-qiyamah wa fiha a wannan riwayar dai allazi ra'aitahu yushdaku ra'suhu fa rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an wanda kuma muka faɗe a farko cewa ana fasa karsa da dutse mutumin da Allah ya bashi alƙur'ani ne fa nama anhu bilai wa lam ya'mal fihi bil ya kwanta baccin da bai raya Qur'anin ba da rana kuma bai aiki da abin da ƙur'ani yake koyar da shi ba fa yuf'alu bihi ila yawmil qiyamah shi ma haka za a dinga masa ila yawmil qiyamah والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين amma gidan farko da ta shiga gida ne na mummunai ga baki wa amma hadhihi da fadaru shuhada wannan kuwa gida ne na shuhada wa ana jibril ni ne jibril wa hada mika'il kaga anan ne aka san sunayen waɗannan mutane guda biyu farfa ra'sak kace daga kanka farfa'tu ra'si fa idza fawqi mithlu sahab na daga kaina sai na hango wani abu kamar ga jimare ƙala za ka manzilu ya ce wannan shi ne mashi Ka kaga wancan nan ne gidanka kuntu da ani adukulu manzili banni shiga gidana mana ƙala innahu baqiya laka umrun ya rage maka shekara guda mana kenan dabtar suwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka wasu suka yi ta kokari su fassara wannan hadisi cewa a tafiyar isra wa wanda aka yi tun annabi na maka wannan kuma ya fassara ba haka bane kuma mun duba farkon kissan ma ya karya ta haka domin yana ba da labarin mafarki shi ko isra wa mi'raj ba mafarki ne قال إنه بقي لك عمر lam tastakmilhu baka gama da shi ba tukuna falau istakmaltahu atayta masjid da da za ka gama shi karatu da za ka zo ka shiga ko da ka yana nuna kenan rayuwar annabi ta kare ko wani hadisi yana karyata masu cewa annabi ba mutuwa ba wai ya faku ne ya yi ya yi wafati ko me yi wa wafati kuma ko a larabci ya wafati zuwa ne kuma kuma ba ka so ka ce wa nan ya mutu da wanda ya halitta ki ma ya ce ya mutu innaka maji afa in mata kaga Allah ya gaya masa ya mutu saboda haka mu ma mun faɗa a ce ba ki ki na gaji ba Allah ya sa mu dace wannan fassarar kalmomin su kuma malam ya ya fassara kalmomin da suka zo cikin wannan hadisin ya fassara mana kalmar a ra'suhu هو بالساء المثلثة والغير المعجمة أي يشدقه ويشقه ينا بقى مثل شيء فتا مثلا قوله يتدحده أي يتدحرج ينا بمروة الكلو بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو المعروف يدي أبو ليس لم أبو الله قوله فيشمسه أي مقطع ينا ينكر كله ضوضاء وهو بضادين معجمتين أي صاحب سنائب قوله فيبغض وهو بالفاء والغين معجمة أن يفتح ينا بودا باكيزا قوله المرآة وهو بفتح الميم أي المنظر أبن كبير قوله يخشها وجم ملائكة ملائكة ذات متاكمة ينا هنا يخشها يدي وهو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقفها ينا هوراتا قوله روضة مندمجة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح الداء وتشديدها أي وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته ولا وجع بين أي إذا جاءت عندما سوى وما yawa قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة تجد فيها مربع قوله المحض معنى دل هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن shine lolo معنى هو da suka gani kogin da aka ce wa wancan mutane su shiga kogi ne na nono ko na madara قوله فسمع بصري أي ارتفع لا أدرك إلى لغة تستقيمة وانجي إلى جدنك وصعدا في الفضل الصاد والعين أي مرتفعا لا أدري إلى سمع والربابة بفتح الراء والنباء الموحدة مكرمة وهي الصحابة شيني قال المعلم ولا شيني كان شمبالي وما شيني كان شمبالي وما شيني كان شمبالي muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa da dacewa da lokaci da samun dama har mun ka kai karshen sa a wannan lokaci abin da muka yi mai kyau Allah ka sa shi ne zani a shirafi alkhairar da ke cikin wannan hadisi Allah ka yi mana muwafaqa da su izinu da muka ji a ciki da azaba da ake ma wasu daga cikin bayan Allah Allah ka ka samu cikin wanda za su shiga wannan yanayi abin da muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi da kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad على رسول الله وعلى وصحبه

haram ne zalla ya ce sai abu naira goma ka ce mutum naira goma sha biyar barka dan ya tashi shi ko ba ko ya ce na ta ya sha bakwai kaga ka ci sha naira bakwai ke wannan biyu da kake shi ne ribar ta na halal sauran biyar ɗin kuma haram ne zalla saboda haka kiyaye shi ma abinda ake so a ƙarƙa kasuwa ne mai adalci kuma ba doka ba ne shi ma ne sayan sai ya san nau ka siyo ba doka ba ne wani zai zai sayan abin da ke kai nau ka siyo in ka faɗa mai kuma sai shi ya zaɓi abin da ya ga dama na riba da ke nuna ba su kaza a ba doka ba ne wani zai iya siyowa naira biyar ma ya ce ma ni naira hamsin zan sayar ra'ayi ne ya ma ka sayar an ce ma ba su ko abin da ake so da kai ka zama mai koki wajen tsari shi ma ya zama mai sauki wajen sayarwa shi ne abin da annabi sam'an iza shara wa sam'an iza ba mun karanta tsawon nan ya ishe mu amma mun muka yi watsi da wannan to kullum muna cikin damu shi wanda zai saya yana so ya danna mai sayarwa shi ne sayarwa ma yana so ya danna ka kullum a asibiti waye zai hau wani shi Allah ya kawo wannan mutum ko karshe a yau abin da muka yi kyau Allah ka sa jiki da zai ruwa da muka so mu samu Allah muna roƙon ka da mai bi mana da kuma sa mana albarka a cikin ka yan kasuwar mu Allah ta ba su ikonin kasuwanci da dace a cikin Allah ka tabbatar da gidajen mu Allah ta ba su abubuwan da muke yi kyau Allah ka ƙara tabbatar da mu a kai da ta muke na kuskure Allah ka yafe mana wannan gwamnati mai shigowa adalcin da yake kunshe da shi Allah ka ba shi ikon wanzarwa mu abin da yake kan nan mata biyayya Allah ta ba mu ikoni abin da take kunshe da shi na zalunci Allah ta ka ba ta ikon wanzarwa duk alkhairin da muke tsoro Allah ta tabbatar mana abin da muke tsoro na fitina Allah ta kara kare Allah ta dawo da mu ba ta gaskiya don mu samu sauki da gare ka in ba mu dawo ba ta gaskiya ba to ba yadda za a yi mu samu sauki daga Allah ko da haka mu yi kokari wa mu subhanahu wa ta'ala ya gyara mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار اللهم احفظ دينك ومجاهد ومسلمة نبيك وعبادك الصالحين اللهم احفظ عاقبتنا من الدنيا وعجلنا من الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل خير قولنا واقعا خير اعمالنا تواتمها ذكر ايامنا يوم الفرد فيه اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين